بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين لفروض وشهر الحج شكرة دبو إيد الذي حدود أربعين هجرية wanda shi ne ya ce da sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na casa'in da bakwai a wannan littafi mai albarka na alfasoli fiye da rasuli sallallahu alaihi wasallam idan wani za su iya tunawa muna bayani ne akan abubuwan da suka zama wajibi ga musulmi ya yi imani da su a kan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun magana a kan aswaki a karashen marasacin da wuce matsayin aswaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni da yawan yin aswaki hatta sai da na kai ga ina tunanin ma hanya ba za a sa aswaki ya zama wajibi dole a kai na saboda muhimmancin asuwaki shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyyar da mu akan tsafta kamar yadda ya tarbiyyantar da gidansa da iyalansa akan tsafta ya zo a riwaya sahihiya um, cewa ko gidansa ya shiga shi annabi ko gidansa ya shiga ya fita idan ya zo zai koma gidansa ya goge bakinsa ya ce ina ganawa da wanda ba kuwa ganawa da shi ya kafa doka ya ce duk wanda ya ci asuwarki, to kai zo mana masallaci don kada ya cutar da wani kuma ya tarbiyyantar da musulmi a kankanta haka ya bar duniya alaihi salatu wassalam shi ta guminsa ya zama turare ne ga mutane gumi kuma ya zubar da gumi ta yi shi ake yi a saka a kwalba ko a zurzubawa ana mai da shi jiki cikin sutura ne ya zama kanshi kishi an samu san turare annabi yake bada ke an sanya mun so na turare annabi yana ƙaunar turare ya yi da turare ce sa ya sunanta alal akalli duk lalacewa mutum musulmi alal kalli shi zai je masallaci ranar juma'a ya fesa turare kiran suna ne ranar juma'a wanda ya wankan juma'a bayan ya yi wankan juma'a kuma ya saka turare wanda zai yi cikin jama'a ya kare mutuncin kansa kuma ya raya suna. su turare jini ne suna da gari sallallahu alaihi wasallam da cewa abin da ya zama wajibi mu imani shi ne da a kansa yana da wasu abubuwa na daban wanda ba irin nawa bane da naka kina da shi wa zalika annahu kana la yantakiru wudu'ahu bin nawm wa daliluhu hadith ibn abbas radiyallahu anhu fi sahihaini نام أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ في إيماني يقول أمانة محمد شواه bacci ya karya wa manzan Allah alwalarsa duk baccin da zai alwalarsa ba ta warwarewa amma ni da kai mun kwanta mun yi bacci mai nauyi annan musafi to ya warware alwala da ya fa aka ce in mun yi bacci alwalar mu ta warware saboda wato ba mu da ba mu da control na abin da yake fita a jikinmu idan muna bacci musamman tubarar mutum yana iya yin rihi ya iska wani ya yi bacci ma fudari yana iya yi amma shi wanzan allah sassalama allah ya bashi control ko yana bacci to lallai babu wani abun da yake fita ba da saninsa ba amma ni da kai idan a nuna mana gajiyawar mu sai aka ce Idan mun yi bacci kuma dama suna iya faruwa mutum zai ce abubuwa da yawa a bacci bai sani ba to an yi bacci annon musulmi bacci mai nauyi da baka san waye zo ba waye tafi to alwala ta warware ko wani abu ya fita ko wani abu bai fita ba kawai alwala ta warware dalilin sa akwai hadisi Abdullahi bin Abbas ko karan manzon Allah ya jaye bacci har sai da ya mun shari shine dama hatta na fafa na fafa shine mun shari annabi ya tabbata yana yin wato munshari idan yana a alaihi salatu wassalam shi kuma munshari yana nuna kwanciyar hankalin bacci wanda ka ga yana bacci har ya fara munshari to ya samu bacci mai kyau ya samu natsuwa a cikin bacci to annabi yana yin munshari aka ga ya yi bacci har sai da munshari sai ga da kiran sallah فجاء ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا لكن صلى يدو yayi masa magana cewa za a yi sallah ya fita daga gidansa kuma bai sake alewa ba ba wanda kuma ya tambaya me yasa saboda shi baccin sa baya kai alwala alaihi salatu wassalam kuma ga muna yanzu limamin da aka ya yi bacci har ya yi mashari ya zai ci a daidai sahu an sai a ce malam ka zai da alwala ba a yin sallah bayan an yi bacci mai nauyi kuma ba a sake alwala ba sababinsa shi ne ma zukira fi hadisi aisha ta abin da aka ambata a hadisin na aisha Allah ya kara mace yadda أنها سألته فقال فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي أخرجاه وفي حديث لنا عائشة رواية الإمام البخاري لإمام مسلم كيشي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يوم بلشيني كافن كيوتري أنا بلشيني كافن كيوتري كيشي يا عائشة idanuwa na guda biyu suna yin barci amma zuciya ta ba ta barci ba a ido za ku ganna barci kuma idanuwa na a na barci amma zuciya ta ba ta barci ni kuma ni da ko da ba annabi ba ta tana barci kidan sai yana barci amma shi kuma kidan da yake barci amma zuciyar tana ta aiki Allahu akbar Allahu akbar to wannan wajibi ne mu sani cewa alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacci baya karyata mun gama da wannan wato gaba kuma ne na nuna kyakkyawar kulawa da Allah ya yi wannan bawan Allah da kimanta shi da darajar shi ne shi yasa ta. da darajarsa ta wuce a tabbata yawa babban mutum ne mai matsayi ya wuce duk wani mutum sauransu mutanen gidan radio bbc shekarun jiya da zo mana hira su a kan hukunci da aka yanke a nan garin kan kotu ta yanke kotun shari'ar musulunci ta yanke hukunci ga wanda ya ci zarafi ya aibanta ya ci mutunci manzan Allah sun salam a nan kan cewa ana ke yi shi a kashe shi. Sau suna tambayoyi to yanzu wannan abun kaza to yanzu wannan abun kaza to yanzu wannan abun ce, ya kamata ku sani ba darajar manzon Allah ta wuce a taɓa kimarsa a taɓa mutuncinsa har a zo ana wani hira da wani ɗan jami'a wai ana jin ra'ayin mutane wai har bi ake fa ana jin ra'ayi a titi a ce me ra'ayinka a kan wannan hukunci da aka yanke da wanda ya zaɓi annabi wai ana so a ji ra'ayyukan mutane kuma abin in ciki abin ciwo abin kuka abin damuwa wallahi akwai wanda suke sukar a musulmi da wannan bincike ce ba a an shiga hakkin zarafin dan adam dan an zagi wani to an ci wani ya za a ce za a kashe shi wallahi a garin na musulmi suna nan suna ta rubuce-rubuce marasa addini marasa kishin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce to annabi darajarsa ta wuce ba a sa wai wani makin bon wai ana jin ra'ayin wani dan an ce a kashe wanda ya zage shi ko kun kashe shi ko kashe shi sunansa matarci Imam Ahmad aka tambaye shi ɗansa Abdullahi ya tambaye shi ya ya kai babana wanda ya zagi annabi ko ya taɓa mutunci annabi ba wasa yi ba kawai ka taɓa darajarsa wani abu ko ya da za ka taɓa mutunci annabi sallallahu alaihi ya ce wannan mutumin za a ce ya tuba kuma za a karɓi tuban su ya ce ai wannan ko cewa ma ya tuba ba a yi kuma kurafi wanda a ɗauke hukunci a sarda ko ya kisan a kai ma da ke faɗa sai malaman mazhabar na baki ɗaya su guda hudu suka ce duk wanda ya taɓa darajar annabi ya taɓa kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai kashe shi ake la yustata ba za a nemi ma wai a ce tuba ba ko ya daga zai ce ya tuba ba sai dai ko kafin a yi masa hukuncin ya tuba sai an masa wannan hukuncin wanke shi daga wannan zunubin shi ne a kashe shi a shirin kula da tun ba ta a kai ba a za su kashe wannan mutum ba amma gudu zalunci rashin tsoron allah nan suka zo suka kafa doka ga mai faɗi in aka kama mutum ya yi faɗi wai a ji a ciki shi ka taɓa yadda ake fitiyar jan lambun surugu, yadda ake fiɗiye lambun suruku suka yi doka suka ce a je a fiɗiye mutum nan kama shi ya ji ya yi faɗi a fiɗiye shi wannan duk aka yi fiye sun yan kuma za yi suna suka ce ya yi malaman musulunci ne su kuma suka ce bai yi ba bai yi ba a tanadi hukuncin da shari'a ta yi ga wanda ya yi zina ne za a yi masa amma a fiɗiye mutum don yanzu ya yi sabi a fiɗiye mutum don ya yi sabi Allah ya samu amma ka ga wannan ya zagi annabi kuma suna nan an yanke hukunci ba a cikin wannan watan aka yi amma sun zo suna zagin hukuncin ka shiga yazo ka yi kuka ga gabatar magana sai ka ga musulmi ne sun ka suke ganin kasancin da muke ciki ga murkushe mun da aka yi a tsohon da ake yi wallahi fa bima kasabat aydina Abun da Allah ya mun suke girba wallahi wasu kariya suke ba su san amai kuma wallahi bai da daraja a wajen su wallahi to shi yasa in musulmi ba su tsaya su kai yaƙi suka tabbatar da darajar wannan annabi nasu ba to sai an zo an ja shi a ƙasa kada Allah ya nuna mana wannan abu bakin cikin da wannan wannan bacin yanzu an ne yake gaya mu cewa shi ma nan sai dai Allah ya sai yanzu wannan kotun da ta yanke wannan hukuncin yanzu lauyoyi yan boko za su ce a su ai akwai higher court higher court of akai yanzu kaji an ce wai wai za ne ce wai hukuncin wai za a kai shi wasu sun dauki hukuncin sun ɗauki gafarar sai sun kare mutum nan ba da aka ce shi ba za a kai shi jos ita kotun da za ta yi ta ji a jasuwa ita kotun da za ta yi hukuncin da ita kuma tana sama da wannan kotun wannan fata hukuncin musulunci ne kuma sai a ɗauki kotun da take hukunci a kan kafirci sai a ce ta binne wannan shi ta sai a ce a an yi rulin ba za a kashe shi haka suke muna cikin damuwa kuma abinda muke kira ana kira ga mai girma gwamnan kano da wannan kotun a jihar ta take yana cikin kare musulunci yana cikin kare mutuncin kansa shi yana cikin kare martabar annabi muhammadu ya tabbatar rana ce mutum na duk yadda zai yi ya tabbatar rana ce mutum kuma muna kira da duk wani mai rubutu da yake iya rubutu Lallai ya yi rubutu abin Allah ya gode masa bai sakotin wannan hukunci a karfafa a tsakanin a yaje shi a faɗa alheri a kansa ya yi ƙoƙari ya tuce nauyinsa ba wai a bari arna suna zarginsa ba ɗan uwanmu ne ya yi aikin da ya kamata da abin sun yi hukunci ba na Allah ba ba ta magana a kansu yanzu kuma sun yi mai shiru mu karfafe shi kuma lallai ne a bashi kariya sannan kuma duk a karfafa cutar da wannan hukuncin don nan gaba in ba a yi haka ba za a zo a kira wani mawaƙi ma a tsakiyar garin mai zai zaki annabi ya yi tattara kayan kai tafiyarsa suna nan abubuwa da ya zama wajibi mu sani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sun wuce zama ɗaya zama ɗaya zama biyu zama miliyan kan darajar wannan bawan Allah kuma ba ku da wani abu ne shi shine la ta mu musulmi kuma taba adam ba taba mutanen kano ba taba musulmin duniya ne ba ɗaya na farko da na ƙarshe har ne ba ko na hakkin ɗan adam akwai wani ɗan adam da yake da hakki kuma a zama wani yin human rights ɗan human rights ɗin da kullum hidima suke wata kwarai mutane nawa aka shi mana a maiduguri mutane nawa aka shi a zamfara mutane nawa aka shi a katsina ake ta kashewa har yanzu ina yin human rights ɗin waya a waya a yi. suna ina ya ba kun fito kuna zanga-zanga kun ce ku yadda ba Allah sauki amma Allah ya faɗa a cikin hadisi فإنه من يعيش منكم duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku. duk wanda Allah ya bashi dogon numfashi a cikin ku. فسيرى اختلافا كثيرا zai ji tsakani mai tsarin yawa da shi muna gani amma abin da yake fa'alaikun bi sunnati wa sunnati ku da ta'isa shi ne ku yi riko da sunnata a sunnar shiryayyu masu da yawa shi za a ji a dawo da da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji audiyon da yaron nan yi wannan mutumin yi a kan annabin nan wallahi sai kanka ya fara ni ya da yin wannan abu aka turo mu tabbajin mara mutunci irin wannan ba wallahi nake yi wannan wallahi sai kanka ya buga zaki na rikin mutunci kuma abin karin ciki mummunar jari a ce a kano a wannan abu kano wanda ita ce tusa kano wanda ita ce tun jihohin nan na najeriya jira suke wani abu na musulunci su ji mai kano ta yi sai yau ga shi tarihi ya fito yadda ta zaga annabi cikin a cikin garin nan kuma yana ma da awa a kan wani abu zagi ba mara daɗi zagi mara daɗi ko uban wani aka zaga irin wannan zagin kusan ba daɗi ballanta a ce annan muhammadu, ina mamakin a ce wai mutumin nan yana rayuwa wai da sauran numfashin a har yanzu ba a tashe shi da aiki ba Allah Allah muna kai kuka gare ka Allah ka kawo mana farsa wannan gaba kenan gama ta biyu waqtalafu hal kana yamtatu wudu'ahu bi masjidin nisa akwai sabanin malamai idan har alwalar annabi ba ta har idan har alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan har alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta warwarewa da Ganshi, to idan ya taba mace alwalar su tana warware ko ba ta warware ko ba mace masu nisa a ji a sayar da injina idan annabi ya taba mace a alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba akwai magana guda biyu daga cikin maganganun mai. والأشهر منهما الانتقام شعرية مكانها wasu sun ce in shi ma ɗin ya taɓa mace to ولا أن مقصد من ذهب إلى عدم الانتقاء حديث عائشة في مسلم أنها استشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ووقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعطيك منك لا أصفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك فيه صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا لا يقنعون منه بذلك بل يقولون الاصل في ذلك عدم التخصيص الا بدليل طيب. ضمن افكار عبد الله سبيل الشيخ يمكن ان تبقى آه، سوري اذن مثلا نقض لدول يسمو مشي جاد الولاء سوء الولاء ستاون وجه الشيماء الذي ونه كل شيء iri ɗaya ne da nasa da namu ko kuma iri ɗaya ba ne ko suka ce na shi ma din in ya taɓa mace a laurar da ta warware wasu kuma suka ce a a alwada ba ta warware ba shi ne ce ma hazu man zaha bai yin adamin ba wato makamar waɗanda suka tafi cewa alwalan annabi ta warware ba in dai ya samu mace akwai hadisi da na aisha cikin sayin muslim wata rana na na aisha annabi yana ɗakinta girkinta ta ƙaddar rasulullah ta san bil masjid ta neme shi wato a masallaci فوقع يدها عليه وهو ساجد ثلاث سلة لما تفتدوه إيقاف سلة tana lalame tana lalame sai kawai hannunta ya fada a kan annabi kawai sai ta tana taba shi alhali yana cikin sujjada yana son ku gane wannan hadisin idan har kin mace ta taba shi ko ya taba mace to alwalarsa ta warware to yanzu ya za a yi da wannan hadisin ta neme shi ba ta same shi ba tana laluma shi kurin ta taba shi sai ta ji shi yana cikin sujjada a wata riwaya ta taɓa shi ya ma ta dika masa a shi a kafe a kasa ya yi sujjada sai yana addu'a a sujjadar Allah ina neman yardar ka raba da fushinka Allahumma inni a'udhu bi ridaka min na yana da cikin addu'a mai kyau da bawa ya kamata ya rinka yi cewa ya Allah ka raba ni da fadawa cikin fushinka duk wanda ya fada cikin fushin Allah fa to da mutane duk wanda Allah yake fushi da shi ya shiga uku kun akwai sama da ya shiga uku na to ya shiga uku da addu'a ce mai muhimmanci cikin da ka da damar su ce ya Allah da yardarka yardarka da ke nema ka raba da fushinka duk yadda zan yi Allah kada kai fushi da ni sannan kuma ka bani afuwarka ka da ukubarka wa bi mu'afatika min ukubatik afuwarka nake nema ka ni da ukubarka ya ba in ka samu afuwar Allah ba ka faɗa cikin ukuba shi kuma Allah yana ukubarsa ne da wuta ka abin da ba a so kenan Ya Allah ina neman abin aminka la usika na alai ina neman ka kare ni saba maka kai din ka raba ni da shiga cikin hakkinka ka nake nema la usika na alai ba zan iya yabo na a gare ka ba rabu anta kama zaita a ranar shirin kai din kana nan kamar yadda ka yi rukunka ni bawa bai isa in san iya girmanka ba baki na bai isa ya ka kamar yadda kake ba don ba sanin ka ne cikakken sani ba to ina yabonka kamar yadda kake ya rabu وانا اشهد ان لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من شر ذلك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ta kashe kudin da ke cikin dare annabi ya yi su da rana wannan addu'ar yana ta maimaita wannan kaji kaji bayan Allah masu kusanta Allah ke ba dulai idan jannat zalamu bihim sai duhu ya yi duhu cikin dare Ta shi ciki suna gana da ubangiji shi ne tarbiyyar da yawa da sallar da raba abin da ya fi ta daɗi dan ɗano na ibada ba ya ita za tana da wahala tana da wahala amma fa ba ya ita kina cikin taimako da Allah madaukakin sarki zai maka ya kai bawa ya azurta kai wato tashi kana yin sallah da daddare wallahi bikin ciki da yawa na rayuwa Allah zai yayi maka shi in ka tashi kai sallar nan kai sallah kai sallah kai karatun Qur'ani wallahi za ka zo masallaci da su ba cikin kwanciyar hankali da zuwa damuwa sai da Allah ya sauke maka Wannan harkokinka na rayuwa Allah zai ce muke ka ba zai tashi hankalinka ba ba za a ganka a gigice ba wannan sallah ta dare jari ce ga mu'mini neman ba ta kai mafa ta ce ranar kirkin ta ne a shekaru ya miƙe ya sarki ya yi alwala ta ta sallah da daddare kamu da kai mai gidan ne ma sai an watsa maka ruwa ke tashi da yawa suna nan wallahi tallahi duk asuba ba su tashi ai matan suna kwana ana addu'a ne kuma baya sallah ce ya salla ce wallahi baya yi ba ya sallah da zai tashi ba ba ya ko ko shekaran jiya nan wata bai Allah nan ofisin nan na wannan ta zo ta same ni tana kuka ce ma da nan haddace Qur'ani Jinina ya haddace Al-Qur'ani don haka iyaye na suka auren da shi ta ce amma wallahi malam ya lalace na rufe yin da zan yi da shi da cikin abin ciki ne ya da loda mu ya ce fa yana shaida yana mun cewa babu wani ɗansa da ba zai waka ba duk ɗansa ta ya yi waka ya zama waki ya ce wallahi a kan kallon sallah wallahi sallahi malam baya yin ta in an ci sa'a to wata rana in an ci sa'a zai zo na farko da zai dawo gida sai cikin gari na can suna harka su tare shi ciwo haka zai zo ya zauna ya ɗauki waya ya zauna yana yana can jin kiɗa sai ya kai ƙarfe uku hudu in an ci sa'a to a lokacin za a ga yana yi azahar yi la'asar yi magariba ya yi isha isa ya kwanta a su bayi zama baya ma tashi sai bayan sha biyu na rana a lalle ya ita ba yunwa ce take tashin safo Kuna ba Allah ba na san shi wallahi sai na ce Allah ka raba mu da wucewa Allah ka raba mu da lalacewa Allah ka raba mu da fadawa cikin wato tsotsai yana cikin alamar halaka wana duk mutumin da ya fara wasa da sallah to ka ja masa dai kurin wannan ya bi layi na halitta Allah ya kan iya maka afuwa a komai kafin ka mutu amma in ka mutu ba ka sallah ba to automatically sai da mutum da yawa daga cikin mutane na gaya muku kasuwa ba ta yin sallah kasuwa su ba ta bari fi sallah Allah wallahi masu kokari ne in mutum ya gama haɗe haɗensa kafin ya taho ya shi a sallah ana tafiya ai asar ba zai je ba ana tafiya ai asar ba zai je ba wasu ne ya faɗa ya ce wasu za ka ga suna zuwa sallah sai ba a ciniki a ofis ɗin gwamnati da yawa akwai wanda ba sa yi ko a yi mitin ba a yin sallah ba za a fita a yi sallah ba wani daga nan kuma ta wuce masa bare yi ba shi ka annabi ba ma na ranar ba na dare ma bai huta ba kun ji wannan yanzu ana ta taba shi ko ba taba shi ba ta taba shi ko an ce mana a hadisin da ta ce ya ji hajjar da dalwala ɗaya na biyu wajaha min ghairi wacin anha ba fuska ne ba ya zo daga nana aisha ce kana ya kubi sun mai salli wala ya tawabba annabi ya kan yi alwala da zai zai fita yi sallah ya sumbanci ɗaya daga cikin matansa ya gani karewa ba mata ba hannu ba sumbanta ma da haka sai zai sallah ba zai maimaita alaura ba wala ya tawabba imam ibn kasir ya ce kamar wato masu wannan ra'ayi suna ganin cewa maganar karyewar alwala in an tabbace ba bai shafi annabi ba shi khususiyarsa sani don ya tabbace ba ba ya tabbace alwala da wannan riwaya ta biyu yana sumbantar mace sannan ya zai sallah ba zai yi alwala ba wasu malamai sun kawo hadisin riwaya imam ahmad ne da abu dawuda da imam musulmi da ibn majah da darar da imam bai haɗi dukkan daga al'amash daga hadith ibn abi thabit daga urwa daga aisha sun illata hadisin wannan yana sumbantar mace ya je ya yi alwala bai zai san da zai sake alwala ba malaman hadisi sun illata hadisin sun ce yana da rauni amma wannan hadisin da ya tashi yana yin sallah so san ɗalibai shi ta ji shi yana sallah to shi kuma riwayar bukari ne da muslim za ka yi za a yi da wannan jawabi suka ce wannan hususiyar adam ne alwalarsa ba ta warwarewa don ya taba mace ko mace ta taba shi shi yasa wasu ma wasu daga cikin malamai suna da ra'ayin mujalladan an taba mace wani abu bai biyo baya ba Allah ba ta warware ba wasu kun sa ganin kada mace cikin yarka ce amma duk wanda ya taɓa biyar mace yana yin alwala tana tana da ta ji daɗi ba ka ji daɗi ba kuma ka je ka jaddada alwala kuma yadda da yawa cikin malaman malikiya sun taɓa kan haka amma suna kan annabi ne akwai saɓani sai dai su masu jariyar suna ganin cewa ba su gamsu da wannan hujjoji da aka kawo ba suka ce al'aslu fi zalika adamu tafsisi illa bi dalil asali akan wannan hukunci na warwarar alwala an taɓa mace ba a cewa sai da dalili tabbatacce su suna ganin cewa dai lallai shi ma annabi hukuncin ya shafe shi wasu kuma suna ganin a ah, hukuncin bai shafe shi ba sai matsala ta gaba shin annabi yana yin mafarki kamar yadda mu muke yin mafarki ko baya wala ya ce matsala hal kana um, ya halin alawar shari'a fasuhar mawami yulmanna ko yi a ɗin hadisa Aisha ta sanyayi ta na san san yusuf hujunu ban jima bai da ke lamin wa ya so mu imamu inganta magana cewa ba a nan baya irin mafarkin nan da mutane suke yi ya fitar da maliyyi mutum ya mafarki ya fitar da mani a cikinsa nawawi ya ce bayan to amma akwai matsala akan wannan cewa ta imamu nawawi saboda akwai riwayar da na aisha a cikin bukhari da muslim cewa ta ce annabi yana wayan gari yana da januba janaba min jima'a janaba da ya kusanci mace na mutum ya kusanci mace yana da janaba dole sai ya wani ramu ce gairi tace gairi istila ba na mafarki ba Tun mai tafilu wa ya sumu sai ya wanka sai ya ci gaba da azumi wannan magana tana na Aisha tana nuna kamar kenan yana yin mafarkin ko tunda ta ce ya waye gari yana da janaba ba na yin mafarki ba janabar kenan kala biyu ko dai janaba ta kusantar mace ko janaba ta yin mafarki shi to wannan din yakan wayi gari ya samu janaba ba tare da wato ya yi mafarki ba to kenan wani lokacin ana samun janaba ta mafarki to kenan yana yin mafarki kenan kuma yadda kowa yake حتى وسوسك فهمتي حديث والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالاحتلال الجزء أم من البدن فلا مانع من ذلك من هذا وإن أريد ما يحصل من تخبط الشيطان وهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجوز عليه الجنون يجوز عليه الإغلاق بل أغمي عليه في الحديث الذي رواته عائشة وفي الله عنها في الصحيح وفيه أنه كسر من الإغماء غير الجهرة والحديث مشهور ما مرض كثير يشي سريع تفسير أذاني وفي كبيئة تتن قدم عندك بكالي قبل كنسا تنومل هو تضمنا أبدو في بتاعتك كنسان أدم يمفركي وتقيله wannan abu ya zai fita a jikinsa kamar yadda kawai yana fita a jikinsa bayan gida yana fita a jikinsa hannun babu wani islami a hana amma mafarkin da ake nufi mafarkin soki burukin shaitan tabbutu shaitan a ce shaitan ya zo ya ta yawo da shi ya yi kaza ya yi kaza irin wannan mafarki a nan bayan amma dai mafarki wani abu ya fita a jikinka wani normal yana iya yi alaihi salatu wassalam amma wannan na shaidan wanda shaidan zai yi tasiri a jikinsa ya sa ya wani abu ko homa asumun min dalika Allah ya tsara annabi daga wannan dalili shine la yajuzu alaihim junub babu hauka samuwar sauka ba ta halatta ba su amma ni da kai zai iya yiwuwa ku samu zai iya yiwa aljani ya taɓa mutum ya canja yanayi sau nawa ne mutum lafiyar sa kalau in ya samu shafin aljan zai ga yana cikin rufi kamar ba ya hankali to shi ana irin wannan bayan samun sa ba shi aljani yana iya taɓa ta kaga tana cikin rufi da aljanu a'a namiji aljani yana iya shigar da sa ya rinka tasarrufi mun bai da hankali ko aljani ya shiga jikinsa ya hana shi aure ko aljani ya shiga jikinta ya hana ta aure ko aljani ya shiga jikinsa ya sa ya ci surutai ta ɗauke ɗauke ya ta abubuwa marasa kyau annaba aljani baya shiga jikinsa shekani ne masa tasiri bayan kuma akwai bambanci to haka wannan mafarki da za ka iya wayan gari mafarki duk bala'i da tashi hankali za ka iya ganin sa an biyo ka za a kashe ka wani ta duga da gudu ga wuta a gaban ka wa ne wa ne wa ne irin wani abuwa a tashi a gajiye wani mafarki in kai shi a gajiye za ka tashi kamar da gaske ba na baya wannan amma ni da kai muna ke shi kuma wannan maganinsa kwanciya da alwala je addu'o'i masu kyau in ingantattu in za a kwanta wanda yake so ya kubuta daga wannan mafarki mara daɗi a da kwanciya da alwala kuma ya kwanta ta kudura da damar shi kuma ya shafe jikinsa da kuduruzai ɗin nan da rage da nasu da kulwa ya buga ayatul kursi yana cikin nutsuwa da hankalinsa in ya samu dama ya hada da tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 34 kullum kuma a yi cikin nutsuwa ko wani fiye da subhanallahi wallahi subhanallahi bacci ya dauke ka ba wallahu la ilaha illallah karanta ta wuce so bakwai a je ka dawo ka je ta sai ga ga kai ka da suwa a an nitse ka tabbatar kai ka shafe dukkan farka insha Allah Allah zai ba ka kariya daga shekaru da suke kawo mutum ziyara da da ɗaya sa shi muku babbar su annabi bayan yin wannan amma kuma ku lura yana iya suma ya juzu a kai ya kuma annabu hauka ba ta iya taba shi ko shekan ba iya taba shi amma wai juzu a laifin irin ba yana iya suma an san suma a mutum ya faɗi ya suma to wannan ya shafi annabu ma yana iya kamar yadda ya zo a cikin hadisin da na aisha ta rawaito kan uhumi a alaihi da hadisin da wasu aisha sahih a cikin bukhari aka ce da ya suma wata rana yana farkawa daga suman sai dai wanka saboda wannan suma aka ce ba ma sau ɗaya ba annabi ya suma ya sha suma in ya farka sai ya wanka in ya farka sai ya wanka sai yake da jiya in ya suma ya farka sai ya watsa ruwa a cikinsa wani hadisi mashhur yana abu ne tunani to ga wannan shi ma yana cikin faidul min al badan din wani abu da yake faruwa a cikin ɗan adam na shari'a babu zai iya kan shafa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kunci ne biyu da kunci na gaba akan wannan a ka'ida a shari'a ɗan wana idan mutum yana da janaba ba a so ya zauna a masallaci yanzu mutumin da yake da janaba a jikinsa a shari'a to zai zo zauna tare da mu ba don da tsarki ya yi wanka shi shigo masallaci shi masallaci wuri ne duk wanda ka gan shi a masallaci ko ana kyan zaton yana cikin tsarki yanzu majalisar kuna galibin ku kuna da alwala galiba kuma mutum bai da alwala dai bai da tsarkinsa baya cikin janaba kuma ba da jisa a jikinsa to shin wannan ya shafi annabi shi ma idan yana da janaba kwata-kwata shi ma Allah ya haramta masa ya zauna a masallaci ko kuwa shi bai shafe shi ba ولذلك ما ذكره أبو الأنصار ابن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المبس في المسجد وهو جنوب أبو العباس ابن القاص ya شيء shi ما حرام من يجريش gare shi ba don yana da janaba جاء دليل واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حمص عن عطيه عن ابي سعيد الخدري ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك حديث يا فدا abu sai da kudiri ya ruwaito Allah ya gaya wa aliyu shi ya kai aliyu bai halatta ga wani ba ya yi janaba a wannan masallaci ya zauna a wannan masallaci yana da janaba in ba ni da kai ba in ba ni da kai ba kenan kamar ya ce ni ya halatta kai ma ya halatta ya kai alai wannan hadisin malaman hadisi sun rauna da shi ce hadisi ne ba yi zai da ya zo kansa ya ce hadisi ne hasanun gharib na na alifu illa min hadal wajhi kuma taɓa sanin wannan hadisin ba sai wannan kaɗai. Ya ce wa sami al-bukhari minni hadal hadis imam bukari ya ji wata rana ina faɗan wannan hadisin daga gare ni sai kuntu atiyya da'ifun hadis sai ce shi atiyya mutum ne mai rauni a cikin hadisinsa قال البيهقي إمام الله إجمال الأفر دليل لو ما في الجنة غير مستجر به عطية إلا إن كل رأي سكين في نادي عطية An عن عطية عن أبي الزين wannan almajirin abi sa'id din to mutum ne mai rauni ba a kafa hujjar shi wa kada rawi an hudayi dalilin da ya sa hadisin bai inganta ba kuma rawin da ya zo riwaya daga asiya shine salim ibn abi hafsa salim ibn abi hafsa shi ma mutum ne zai kaga masu rauni guda biyu ina fata ana fahimta um, shi fadar magana imam bukari in kun lura turmi ya shi, ai buhari ya ji wannan hadisin da ne to me buhari ya ce imam bukari ya ce ka wannan hadisin ban san shi ba wannan hadisin da annabi ya ce ba wanda ya halatta ya janaba a wannan masallaci in ba ni da kai ba al-bukhari ya ce yi ba ban san da shi ba to kaga hadisin da ya zo ya inkarinsa ko yake ganin gari ne a wajensa sau kai alamar tambaya shi yasa sai aka ta ambata maka ci akwai masu rauni ko da wani zai zo ya faɗe shi yana maimaita ko wajen bayani akan falalar sayyid na aliyu to hadisin da'ifi ne duk hadis ne mai rauni ina ka tana fahimta um, wannan kenan وقد حمله ضرار ابن سرد على الاستقراق jama'ar ibn surat ya dauki wannan wato hadisin ma'anarsa shine wato alistitra alistitra kamar yadda wuri hanya daga tariq ne kuma yadda sai mutum ya fito da nan yana so ya je wajen alwala sai ya ya ba masallaci sai ya ya kalla kayan shiga to shi wannan malami cewa ne a abin da hadisin yake nufi shi annabi ya halatta gare shi ya ratsa masallaci shi ne istitra da wuce da mai da shi kamar tare ya wuce ya je ya dawo wannan ya shafi annabi ya shafi aliyu bin abi talib shi in ji wannan babban malami ba maganar zama ba ne ana maganar wucewa shuɗewa shi idan mutum yana da jaraba ko idan annabi yana jaraba ko ali yana janaba za halatta su zo su ratsa masallaci su wuce Kuma mutum yana da jaraba ya zo ya wuce ba zan bayan mai je a lalla ya halatta ya kashe shi da aliyu ya halatta su kaza ka kama tirmidhiyu an shaykhihi ali bin al-munzir at-turayqi haka wato imam tirmidhi ya kaito daga malaminsa ne ali bin a at-tabayyi yi gare shi yace sai malam imam ibn kathir yace wa hada mushkil wannan fassarar iskanta tana da matsala wannan magana ce ana da istiqraq ne wucewa ne a masallaci yana da janaba da shi da aliyu kadai kun ce shafa yace a li'anna al-istiqraq yajuzu lillah istiqraq wucewa shuɗewa ta masallaci ko da mutum yana jaraba wannan ya kuma ma ya halatta ya wuce ba ku magana ta sosiya da kan mutum yana jaraba ko ba annabi bane ko ba annabi na bai galibi bane ya halatta shuɗe ta masallaci wanda yake jaraba ya halatta ya tsallako ta kofofin ya wuce ba wani ya zauna ba to kaga kenan magana a ce annabi ne kaɗai da aliyu kenan ba ta ma kanso ba ya ce fala tafsi tafsisa fihi babu wani خصوصية اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستثمار في المسجد النبوي لأحد من الناس وهما سيدي ce كن a masallacin annabi ne kamar da wannan in a masallacin annabi ne daraja da matsayin masallacin annabi ya haramta a shuɗe cikinsa akwai ba. amma aliyu da manzon Allah su ya halatta gare su amma sauran masallatai ba kowane mutum ya halatta amma in ka masallacin manzon Allah ya sarsala in ban da aliyu kan da manzon Allah ya sarsala ba wanda ya halatta ya wuce ya ga kada la yahillu li adna an yujni bi al-mahad al-masjid ghayru wa ghayru shi sai yace bai halatta ba wani ya tabbata wannan masallaci in ba ni da kai ba ashe yana nufin masallacin shi ban da tsoron masallacai don wannan hukunci ya shiga kowa da kowa wallahu alam wannan fa in fa an kira akan hadisin yakin dan take nan kun وقال ni آه، وقال kala آه، sai آه، الذهلي عن جسرة بنت الدجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحة هذا المسجد فقال ما لا يحل هذا المسجد لجنون ولا لحائل إلا لرسول الله وعليه وفاطمة والحسن والحسين ala kad bayyantu da kuma asma an tadillu sai aka kawo wani hadisin kuma mahduj az-zuhri daga jasra ibnu dajaja daga ummu salama tace wata na manzon Allah ya shigo masallacin ya shigo farfajiyar wannan masallacin ya ce ku bai halatta ba wani ya yi janaba a wannan masallaci ya zauna a ciki wannan masallaci baya halatta ga mai janaba kulura sai ce hadal masjid wannan masallaci kenan ana nufin ne kususiyar masallacin da shi mai da suka fahimta wala da haka mai al'ada illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah wa ali da ali Fatima da Hassan da Hussein ahlul bayt su kan an kasale musu su kan an girzare musu nana in musulama ce ko ku saurara fa na fa gaya muku sunan da illa annabi ya ambata dan kar ku bata je daga baya ku kasa gane sunan mutum su ne waɗannan to shi ma wannan hadisin zai da'ifi ne shi kuma mai rauni ne ibnu majah ne rawaito shi da imamu bayhaqi da imamu tabrani a cikin mu'jamul kabir akwai jasra din nan da muka faɗa jin su ji jaja a mace mai rauni a hula ba san ta ba ba su kare shi wannan mata tana da abubuwan mamaki na ƙi suka ne gare ta su hadisin shi ma ne bai inganta ba yace rawahu rawahu ibn majah wal bayhaqi wa hadha lafzuhu wa qala al-bukhari mahduj an jasra fihi nazar da hadisin da yazo daga mahduj daga jasra akwai ta cewa akwai kana hadisi da ya san fadara ثم رواه البيهقي من وجه اخر عن اسماعيل بن اميه عن جسر عن ام سلمه مرفوعا له في اكثر متى روايه ولا يصيب شيء من ذلك الشيء ما عند ابن كثير رواية كما دا aka wato inganta ba riwaya ce هو الاقوى ان akwai wannan ولهذا كان الأطفال من أصحابنا إمام الأطفال يقول تشتم مثلا إمام ابن كثير يجي إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم مدرسة جمع الجنابة مسلاتي لم الأنبياء وخلط إمام الحرمين أبو العباس أبو العباس بن الإسلام في ذلك إمام الحرمين الجويني ya ce wannan malami da muka fara ambata a farkon wannan babi da muke magana a kan kucin zama da janaba a masallaci da ya ce kusurciyar annabi ne imam harmani ya ce kuskure ba daidai ba ne wallahu alam abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa shine magana gashin annabi gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس انه لما حلق شعره في هجته امر ابا طلحه يفرقه على الناس jama'a gashin annabi ku yi imani da iri da bane da gashi na da naka ni na wanda naka duk da ne gashin duk wani mutum ba annabi da ne sa shi ake binnewa a a gona amma na annabi warwasa su ake wawa gashi na gama wawa ake saboda ana ci babu ke shi ana su ya ruwaito wata rana da wanzami ya yi wa annabi aski a hajjatul wada ko a hajjinsa sai ya ce abu talha kama shi abu talha cikin sabbi shi ne sahabin da kullum annabi ya yi aski to shi annabi ya yi bawa gashin nasa ce shi da kansa fa annabi yake cewa dauki ka raba mutane daga wannan ya nuna Allah ya masa wahayi cewa gashin sa ya bazza bihi ana yin tabarruki da gashin sa kira Abu Talha ya ce ga gashi na yi aski ma zai je mutane Allahu akbar wannan mutumin da za a ce gashin sa ba ana raba shi a wani zai yana wasa da darajar sa ko wani zai yana wani tunanin kai ko komo jika da yawa a matsayin su da iman ba ai babu shi amma da nan sha don isha wala huwa yin sha in ji mai shirinya ba ta yin wani ka da ba kuma manzan Allah ba a tare ba mace ba ta taba naƙuda ta haife shi ba kuma ba za ka taba haifan wani mai daraja irin wannan ba ya fi kowa ya fi duniya ya fi kowa alaihi salatu wasalam shi ka ana je karɓa mutane wa hada inda ma ya kunu min al-fasa'is wannan sosiyar da ne kai wani malami ya bunƙasa ce shi ba a ɗebi gashin sa aje a raba mutane ba yawa imamu ka kasir wannan min al khasa'is yace wannan khususiyya ce ta annabi shi kadai ne za a ɗauki gashin sa a raba za a kaza bi da su sha'ari man siwahu idan mun yi hukunci cewa duk gashin da ba na annabi ba na jasa ne za akwai malaman da suka ce duk gashin da ba na manzon Allah ba in dai an yanke shi an cire shi to a matsayin na jisa ne kenan kaga bai kamata mutum ya aski ya bar gashi a jikinsa ba ba ya aski ya bar gashi a jikinsa ba in mun yi wannan hukunci wasu kuma sun ce ba su ba ne dai kaza da dace kawai al-munfasil an fi halin haya gashin da ya shiru da cikin mutum yana raye wanda wanda ya mutu wahu ahadu da shaini ɗaya ne daga cikin fuskoki guda biyu wannan hadisin da zai rawa ibn ali min riwayat ibn abi fudai an buriya an umar ibn sabina أنا به عن جده قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فاشتمه من الزواج والقيد فأقول لي إشكالي لأكا وأكشته أقول كما حديث ده وترى أنا أكي ومن ذا الله كهو سيكي تشيوا دا واتواني كي تلتوانا أكو جن za ذو إشاء الله نبي أني أكي مخونا kan kaho nan gaba mun samu dama annabi ya ce da wannan jini na wani kaho a ce abu ne aw qala an-nasu wad-dawab da mutane da dabbobi shakka ibn abi fudayl wannan ibn abi fudayl ya shakka ne riwaya qala fatazayyabtu bihi fasharibtuhu yace da annabi ya bani wannan jini ya ce je ka binne saboda dabbobi da mutane da tsuntsaye kawai ya ce na je na boye shi kudin na je na kwankwaɗe wannan jinin na shanye shi tas ko sun matsala ne sai an ya tambaye ne shi kai ina jinin da su gare ka ne. ba wato an yi shari'a ko sai ainihin wato na ba shi labari cewa ni ma na shanye wannan jini ba ma hikicu ba shi ka, kawai sai annabi ya dariya to wannan wata matsala ce in sha Allah ce mai zuwa za mu dora a kanta hukuncin jinin annabi in ya zuba alaihi salatu wasallam Allah kara Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka dai Allah ba mu da na kuskure ko tun tuma harshe Allah ya fi mana bi hada al-qadr kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa